Foto na biyar Isra'ilawa sun tsere daga A'i Akwai wannan labari a cikin littafin Jesuwa Sura bakwai aya goma sha ɗaya zuwa sha biyu. Isra'ilawa suka yi farin ciki sosai domin sun ci nasara sun hallaka birnin Yariko, amma ba su sani ba, mutum guda daga cikinsu, wato Akan, ya yi rashin biyayya ga Ubangiji Allah. akan ya saci wani abu daga dukiyar da aka keɓe lokacin da aka hallaka birnin Yariko. Isra'ilawa suka ci gaba zuwa wani birni da ake kira A'i. Jesuwa ya aika manzanni biyu domin su gano yadda birnin A'i yake, suka tafi suka dawo da labari, suka ce A'i ƙaramin birni ne, irin wanda ba dukan sojojin Isra'ila ke buƙatar hawa ba. kamin su hallaka ta da jin haka sai jesuwa ya aika sojawa kaɗan domin su yi yaƙi da a'i amma isra'ilawa sukan yi mamaki mutanen a'i suka fito suka gabza yaƙi da isra'ilawa sauran isra'ilawa suka gudu daga gaban mutanen a'i har aka kashe kima daga cikinsu jesuwa da sauran jama'a ba su ji daɗi ba ko kaɗan, ba su gane abin da ya sa Allah ya ƙi taimakonsu ba, suka yi addu'a ga Allah domin shi bishe su bisa ga abin da suke yi. Allah ya amsa masu ya ce, Isra'ilawa sun yi zunubi, wani mutum ya saci wasu abubuwa a cikin yariko, kuma ya adana makanshi. kanshi. Don haka, Isra'ilawa ba za su iya tsayawa gaban abokan gabarsu ba. dole sai kun kashe mutum wanda ya aikata wannan mugunta, idan ba ku yi haka ba, to, ba zan kasance tare da ku ba ko kusa. Allah ya umarci Jesuwa ya tara dukan jama'a, ƙabila-ƙabila, gobe da sahi domin ana bukatar a gano wanda ya aikata wannan mugun abu.